ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Hakika waɗanda suka azabtar da muminai maza da mata da wuta domin su kautar da su ga barin imani da Allah shi kaɗai, sannan ba su tuba zuwa ga Allah daga laifuffukansu ba, to suna da azabar wutar jahannama a ranar alkiyama kuma suna da azabar wuta mai ƙuna sakamakon abin da suka aikata wa muminai na kona su da wuta.